da muke karatun littafin at-tajrid as-sarih li ahadith al-jami' as-sahih wato mukhtasar sahih al-bukhari na al-imam al-hafiz أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي عليه رحمة الله تعالى من أتشين كتاب الأذان هيا باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها باب عند الإمام البخاري rahmatullahi alaihi ya kulla shi da yake batu a mazhabar al'imamun buhari cewa wajibi ne liman da mamu su yi karatu na dukkan salloli ko a cikin salloli duka muna hadisin farko a cikin babun hadisin sayyiduna jabir ibn samura radiyallahu anhu wanda aka ba da labari a cikinsa mutanen kufa sun kawo ƙarar sayyiduna sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu zuwa ga amirul mu'minin sayyiduna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu da kuma yadda sayyiduna umar radiyallahu anhu ya bibi mas'alar a cikin kokensu har da cewa sayyiduna sa'ad bai iya sallah ba wal iyad billah sa'ad ya bada amsa Shi ne dalilin da sa Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisin a cikin wannan babu kamar yadda muka faɗi hadisi ne mai muhimmanci akwai fiqhu mai yawa a cikin wannan zai zama majalisin mu na 274 insha Allah muna cikin sirar Sa'ad sayyiduna Sa'ad ibn Abi Waqqas muna bada tarihin sa kasancewarsa ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka musulunta a farko farkon musulunci kasancewarsa ɗaya daga cikin mutum goma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau bari ya ce dukkaninsu 'yan aljanna ɗaya daga cikin rijalu shura titta mutum shida da sayyidina umar radiyallahu anhu ya naɗa su a lokacin da ya ga ajalinsa ya zo cewa su fitar da shugaba jagoran musulmai daga cikinsu kowanne daga cikinsu zai iya zama shugaban musulmai shi yasa tarihinsa yana da tsawo kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya tsawaita masa rayuwa ya yi zamani da duka halifofin nan kamar yadda ya yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam to mun ji wasu daga cikin falalolinsa to za mu ci gaba daga cikin falalolin sayyiduna sa'ad ibn abi waqqas annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da cewa kawun shi ne shi annabi sallallahu ya cewa sa'ad cewa kawun sa ne kamar yadda ya zo a cikin hadisin jabir ibn abdullah al-ansari radiyallahu anhuma yace aqbala sa'd fa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa tarana sa'd yatahu da manzal la sama ya ganshi sai yace hada khali fal yughni mu'un khalafu shi wannan kawuna ne wani ma ya nuna kawun shi annabi sama yace ga kawuna nan sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu wani ma ya nuna min kawunsa wannan hadisin al-imam ya fitar da shi da sanadi ingantacce al-imam a cikin tarihul isla da ya ambaci wannan hadisin sai ya ce li'anna umman nabiyyi sallama ya dalilin da yasa manzo sama ya kira sa'adu da cewa kawunsa ne saboda mamar annabi sallama aminatu bintu wahab tana cikin kabilar su sa'ad ibn abi waqqas ibn abi waqqas sa'ad a cikin nasabar ta akwai banu yana cikin ana cewa ibn zuhra to ita ma haka a cikin nasabar ta akwai tana hadewa da sa'ad a wannan kakan nasu da ake ce masa zuhra sau da ka shi zuhuri ne ita ma zuhuri ya ce to shi yasa manzo Allah ta sama sai ya ce hada khali falyurin falyurin ru'un khalam shi wannan kawuna ne dan uwan ta ne shi to da ka wani ya nuna mini shi ma kawunsa dan uwan mahaifiyarsa kun ga wannan falala ce sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a Allah ya ba shi lafiya a lokacin da ya rashin lafiya lokacin da aka zo hijjatul wada'i hajjin ban kwana sai rashin lafiya mai tsanani ya kama sa'ad nan sallallahu alaihi wasallam ya tafi gaishe shi yana da gida a makka yana jinya a gidan nasa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya tafi domin ya je ya gaishe shi annan sama ya masa addu'o'i guda biyu addu'a farko ita ce Allah ya ba shi lafiya addu'a ta biyu Allah ya cika masa hijirarsa ya zama Allah ya tada kafaɗarsa bai rasu a makka ba ya koma madina sannan ya rasu lokacin sai sa'adu ya ce ta shakaitu bi makkata shakwan shadida na yi rashin lafiya a garin makka rashin lafiya mai tsanani فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يقودني من زال sama ya zo gaishe ni to a cikin wannan dubiyar da manzo Allah sama ya zo yi masa a ciki sai ya ce summa wada'a yadahu ala jabhatihi summa masaha yadahu ala wajhi wa batni summa qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora hannunsa akan goshinsa haka goshin manzo Allah sallallahu alaihi sai manzo Allah sama yi addu'a da ya addu'a thumma masaha yadahu ala wajihi wa basari daga nan sai manzon sama ya shafa fuskata da ciki na ya shafa bayan yi addu'a sai ce Allahumma shi sa'adar ya Allah ka ba sa'adu lafiya wa atmin lahu hijiratahu ya Allah ka cika masa hijirarsa mun ga wannan daraja ce to shine sai sa'ad yake cewa fama zintu ajidu bardahu ala kadhibi fi ma yukhalu ilayya hatta sa'ati ce wallahi har yanzu da manzo Allah ta sama ya sanya hannunsa akan ciki na ya shafa ciki na wallahi har yanzu da nake ba ku labarin ina jin sanyi na daɗin hannun manzo Allah sama a cikin hantata ina ba da labarin nan ne bayan shekaru sahabban manzo sama sun ga abubuwa malam shi yasa alkhairin ka ka so su ka bi su. idan kuma mutum yana son taɗewa da halaka to ya kisi ya yi gaba da su ya faɗa da su in Allah bai nuna masa taɗewarsa a duniya ba to zai nuna masa a Allah ya tsare mu wani hadisa Imam Bukhari ya ruwaito shi an Imam Muslim ma ya fitar da shi a cikin sahihinsa daga cikin falalar sa'ad lokacin da rigingimu suka afku a zamanin sayyidina Ali radiyallahu anhu aka samu fitinu suka afku kuma waɗannan fitinin har suka haɗu suka hautu na gari suka shafi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka shafi tabi'ai to na sa'ad yana cikin waɗanda suka ɗauki matakin su ba za su shiga ba ba za su goyi bayan kowa ba saboda kan yana cikin waɗanda suka kauce wa wannan rigingimin akwai 'yan uwansa sahabbai masu wannan fahimtar da yawa irin su Abdullah ibn Umar suna da wannan fahimtar su ba za su shiga ba ba za su goyi bayan kowa ba in dai ba za a sulhunta a zauna lafiya ba to su ba sa goyon bayan kowa ɗansa amir amir ibn sa'ad ibn abi waqqas yake ba da labari cewa kana sa'ad ibn abi waqqas fi iblihi da fitinar ta abin da zamanin sayyidina ali an yi fitinu guda biyu akwai fitina ta farko ita ce da ake ce masa ma'arakatu aljab ma'arakatul ita aka fara yi rigimar da aka yi a tsakanin ɓangaren na na'isha radiyallahu anha da sahabbai guda biyu da suke tare da ita a zubair bin al'awwam da talha ibn ubaidillah radiyallahu anhuma Wadanda suka zo yi wa sayyidina ali magana cewa ya fitar da waɗanda suka kashe sayyidina usman ibn affan ya yanke musu hukunci wannan rigima ta farko ce sai rigima ta biyu ita kuma ita ce rigimar da ake ce mata ma'arakatu sassi ma'arakatu sassi ita ce rigimar da aka yi tsakanin mutanen kufa wadanda suke goyon bayan sayyidina ali radiyallahu anhu da kuma mutanen sham waɗanda suke goyon bayan sayyidina muawiya radiyallahu anhu dukkanin su ijtihadi suka yi kuma burin su shine suna son ko su dawo da yan uwansu kan daidai waɗannan rigingimin guda biyu duka da aka yi sa'adu da ya ga duk sulhun da za a yi abu ya kakara sai ce to shi ke nan sai ya tattara ma sai koma bayan da yana da dabbobinsa dama mutum ne mai dukiya yana da dabbobinsa raƙuma da shanu da tumakai Sai koma can riga ya ci gaba da zamansa yana kiwonsa to shi ne wata rana ɗansa da ake ce mishi umar sai ya bi shi can riga ɗin ya bi shi inda gidan gonarsa yake falon mara ahu sa'adu sa'adu na ganin ganinsa sai hankalin shi ya tashi ƙala a'udu billahi min sharri hadar raki sai ce Allah ya tsare ni daga shirin wannan mahayin mai ka zo yi wajena fana zalafa ƙala lahu sai ɗan nasa umar sai ya sauko daga kan abin hawansa sai ya ce a nazalta fi ibilika wa ghanamika wa taraktan an-nas yatanaza'una al-mulka ci haba baba ya za ka ka dawo gidan gona ka tare a bayan gari daga kai ce dabbobi ce bisa shi ka zama makiyayi na ƙarfin tsiya hmm? da ƙarfin tsiya ka mai da kanka makiyayi alhali ga mutane cin a cikin binni suna jayayya a game da mulki ya kamata ka je kai ma a yi da kai dan shi yazo yake ce masa haka fa daraba sa'd fi sadri fi sa'd ibn abi waqas yadda din dan nan nasa umar fa qala yace uskut yace yi min shiru sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ni da naji manzon sama yana cewa inna allaha yuhibbu al-'abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafi Allah yana son bawa attaqi mai tsoron Allah wanda yake da kaffa kaffa in ya ga fitina ya kauce mata alghani kuma wanda Allah ya wadata shi da abin da zai ci ya rufa wa kansa asiri alkhafi kuma wanda zai boye kansa kai ya shiga cikin mutane idan ya ga fitina ta hautsi ne a tsakanin mutane to da wannan hadisin na mai aiki shi yasa na bar cikin gari inda ake rigingimin mulki na dawowa ta bayan gari so daga ya zafe ka zo kana ce min koma ta in shiga cikin fitina wannan hadisi al-Imam Muslim ya rawaito shi kafin sa al Ahmad ya rawaito shi a cikin al-Musnad ayyuhu takhtiyani ɗaya daga cikin tabi'ai yana cewa اجتمع سعد بن أبي وقاص وابن مسعود وابن عمر وعمار بن ياسر fa zakarul fitnata waɗannan sahabban da sa'adu da abdullahi ibn mas'ud da abdullahi dan umar da ammar dan yasir ammar su hudun nan suka haɗu sai suna tattauna game da rigimar da ake ciki a wannan lokacin faƙala sa'adu sai sa'ad ya ce ni matsayata amma ana fa'adrisu fi baiti wala adkhulu fiha tun da rigimar nan ta fara wallahi zan yi na a gida ni ba zan shiga ciki ba ba zan goyi bayan kowa ba a wata riwaya ɗansa umar ya ce ƙalali aji lokacin da na bi babana bayan gari na je in ce masa bai kamata ya dawo bayan gari ya zauna ya bar mutane ana tarjima a cikin gari ba sai ya ce ya bunayya sai ya ce ya kai ɗana a fil fitnati ta'muruni an akuna ra'san yace yanzu rigima da ake yi fitina kake son in zama jagora a cikin ta wallahi hatta uqta sayfan in darabtu bihi mu'minan naba anhu wa in darabtu bihi kafiran qatalahu yace wallahi ba zan shiga wannan rigimar da ake a tsakanin musulmai ba har sai an kawo min wani takobi wanda idan na je na sari mummuni sai takobin ya dishi ya dakushi wato bai cancanta in samu wannan ba kenan idan kuma na sari kafiri to shi kenan sai kashe shi in kuna da irin wannan takobin mai mu'ujiza da zai bayyana min cewa wane mummuni ne wane kuma kafiri ne to ku kawo min daga nan sai in shiga rigima kaga wannan shine ake ce mishi amru ta'ziz yana ba shi umarni a matsayin mai yana gajiyar da shi cewa ba za ka iya yin abin da nake cewa ka yi ba Shi ne kamar yadda bahaushe ke cewa ba zan yi ba har sai idan jaki ya ƙaho ah, da takobi mai tantance kafiri da musulmi da kuma jaki ya ƙaho mai su a samuwa ko rashi kare yi yadda jaki ba zai ƙaho ba haka takobi ba zai zama yana da dama ta tantance ce wannan mai imani ne wannan kuma bai da imani ba to kage yana musu ta'ajizi kenan yana cewa ba zai shiga cikin wannan fitina al-imam abu nu'ayn ya ruwaito wannan asarin a cikin hiyyatul awliya wa tabaqatul asfiya sannan al-imam abu nu'ayn ya sake ruwaitowa daga al-imam muhammad ibn sirin rahmatullahi alayhi aka ce wa sa'adu ala tuqatilu fa innaka min ahli shu'a ka shiga ai wannan yakin da kai mana ai kana cikin mutun shida da sayyiduna Umar radiyallahu anhu ya nada su su fitar da shugaba a cikin su yanzu ma cikin rigimar da ake ai ta shafi shugabanci wa anta ahqqu bi hadha al-amr min a yanzu kuma muna ganin ba wanda ya cancanta maya samu wannan matsayin na halifan musulmai in ba kai ba faƙala ce ce la uqatilu hatta ta'tuni bi sayfin lahu aynani wa lisanun wa shafatani yace ba zan shiga yakin nan ba Haske kun ka min takobi ne idanuwa biyu kuma takobin ya zama yana da harshe sannan takobin ya zama yana da laɓa guda biyu ya ariful mu'mina min wannan takobin zai iya tantance min yace wannan kafiri ne kashe shi wannan mummuni ne ka taɓa shi yace faqad jahadtu wa ana arifu jihada yi jihadi da manzo Allah na yi da na abubakar yi da na umar yi da na usman ibn affan dan me za a zo ku ce za ku rudar da ni na san abin da ake cewa jihadi na san abin da ake cewa fitina sun bambanta fitina daban jihadi daban fitina ita ce yakin da ake tsakanin musulmai ya junansu to shine ake ce masa fitina annabi sama ya ba da shawara ko umarni in kaga ana irin wannan rigima kaka shiga ciki kaka shiga ciki shi yasa wanda bai shiga cikin waɗannan rigingimin da suka fara a tsakanin sahabban annabi sallama ba to shi yafi kowa kubuta saboda manzalar sama yayi wasiya yayi gargadi a game da irin waɗannan fitinin za su afku a tsakanin musulmai kuma ya yace in kaga ana yi to kun hilta baitik ka zama a gidanka wabki ala haɗi a ciki kai ta kuka kana tuna zanuban da ka yi kana cewa Allah ya Allah ina tsammanin daga cikin abin da ya haifar da wannan fitina har da na ya Allah ka yafe min ya Allah ka yafe wa musulmai sannan kuma ka yawaita addu'a Allah ya haɗa kan musulmai amma ba ka shiga ciki ba sau da ka wanda bai shiga ciki ba ya fi wanda ya shiga ko da wanda ya shiga shi ke kan gaskiya to wanda bai shiga ba ya ci wannan ne abin da malamanmu na ahli sunna suka tafi a kai to da ke yace ni na san abin da ake cewa jihadi to da ka ba za a ruɗe ni ba jihadi daban fitina daban jihadi ana yi ne tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba kuma a ƙarƙashin shugaba ba shugaban tare ka notse ba bayyanannen shugaba wanda musulmai suka yi ijimai a kan cewa shugaban ce shi ne ake jihadi amma fitina ita ce musulmi ya bi musulmi musulmi na kashe musulmi to wannan shi ne ake cewa fitina. annabi kuma ya ce kakka shiga ciki kakka je inda take kuma manzon ya ce duk mutumin da ya daga kai ya ce ya leko fitina to sai ta ci shi to kaka shiga ciki sayyidina sa'ad yana cikin waɗanda Allah ya musu wannan ta goma shin ba su shiga ciki ba al-imam az-zahabi rahimahullah a cikin tarihul islam da siyarwa alamin nubala yana yaban sa'adu ya ce itazala sa'adu ne fitinata sa'adu ya nisanci wannan rigima fala hazara da jamala wala sifina wala tahkima bai halarci wannan fitinar da aka yi ta jamal ba wanda muka yi bayani kanta bai halarci wannan fitinar da aka yi ta saffin ba sannan kuma bai halarci attahkim ba attahkim shine zaman sulhu ma da aka yi na tsakanin sayyidina Muawiya radiyallahu anhu da sayyidina Ali radiyallahu anhu da wakilan su guda biyu Abu Musa al-Ash'ari abdullahi bin Qais da kuma Amr ibn al-As radiyallahu anhu. to duk sa'adu bai shiga ba wala qad kana ahlan lil imamati al imam az-zahabi yace al hali sa'adu ya cancanta ya zama shugaba kabir ash-sha'ni radiyallahu anhu yana da girman al'amarin. Allah ya kara masa yadda so da ka bi shiga fitina ba to da kan ana fitina tsakanin musulmai ba za ka iya sulhuntawa ba to abin da ya kamata a yi shine ka kauce wa fitina duka amma in kana da damar da za ka yi sulhu to kai aiki da aya wa in ta'ifatan min almu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma amma in ka ga ba zai yi kai sulhu ba to i'tazil fitna, ka kauce wannan rigima kar ka shiga ciki Allah ya ganar da mu al-imam az-zubayr ibn ɗaya daga cikin tabi'ai ya ce kana sa'adun qad i'tazala fi akhir umrihi hifi qasrin banahu bi tarfi hamra'a bi tarfi hamra'il da sa'adu ya ga jima ta kita cinye a ƙarshen rayuwarsa sai ya ce to bari na ban muku magani sai ya koma bayan gari ya ɗibi dabbobinsa ya gina wani gida ya koma can ya zamansa shi wannan wajen da ake ce mishi hamra'u ɗarku hamra'il asal wani waje ne tsakanin shi da madina mil takwas mil takwas daga garin madina zuwa garin zuwa wajen bayan gari ne can mil takwas kaga a yanzu kilomitas na bature kusan ya kai kilomitas kamar ka ce sha biyu ko fiye da haka ma diyarsa kamar yadda al'imam muhammad bin sa'ad ya fitar a cikin al-tabaqat diyar sa'ad wa abi waqas wato aisha tace arsala abi ila marwan bi zakati 5000 shi babana ya aika aikawa marwan lokacin shine shine gwamna gwamnan madina ya aika masa da zakkasta ta kai dinare dubu biyar zakar shi dinare dubu biyar wa taraka yawma ma alfin wa hamsina alifan. sannan lokacin da sa'adu ya rasu abinda aka tattara na dukiyarsa ya kai dinare dubu ɗari biyu da hamsin dubu ɗari biyu da hamsin dinare ba dirhami ba wannan kuɗi ne fa mai yawa ba ka manta dinare ashirin shine nisabun zakka Shi ne wannan miliyan kusan nawa yanzu takwas ne ko nawa haka ne ko ya kai takwas ko to shi ne ashirin fa to ya bar dinare dubu ɗari biyu da hamsin ɗansa mus'ab yana cewa lokacin da babana zai rasu kan shi na kan cinyata ta fa baqaitu yace sai na fashe da kuka da yadda na garin sana na kaiwa yana komowa fa rafa ilayya sai ya dago kai haka ya kalla fa qala ay bunayya ma yurki yace ɗana ne kake kuka qultu li makanik wa ma aradik saboda matsayinka da kuma abin da nake gani yanzu gashi zaka bar duniya Ƙala la tabki fa inna allaha la yu'azzibuni abadan yace sakai kuka Allah ba zai min azaba ba har abada wa inni min ahli aljannati kuma ni dan aljanna da kai fadi wa ya fada masa annabi sallama to kashe dinka yawwa duk wanda manzo sun da ce dan aljanna bane a aqida ahli sunna wal jamaa kuskure ne babba ka zo ka ce mai dan aljanna ko ka ce ai yayi shahada a'a sai dai ka ce ana masa fata ƙwarai da gaske domin an samu waɗanda suka yi aiki na kamar shahada suka yi a fagen fama aka kashe su amma mu sun ce in wuta ne ka shidinka ka ba wani aljanna ba annabi sama ya masa bishara da ita ba duk wanda manzo sama ya masa bishara cewa dan aljanna ne ka tabbatar wannan aqida ahlus sunna wal jamaa ce duk wanda manzo sama bai ce dan aljanna bane shi to kakka sake bakinka ya furta cewa wani dan aljanna in kai haka zaka zauna lafiya sayyiduna sa'ad radiyallahu anhu malamai sun yi sabani akan wata shekara ya rasu kusan alal aqalli maganganu hudu wasu suka ce ya rasu shekara ta 55 bayan hijira shekara ta hamsin da biyar bayan hijira a wannan ƙaunin tsakaninsa da sayi na ali radiyallahu anhu shekara goma sha biyar sayyidina ali radiyallahu anhu ya rasu shekara ta arba'in an kashe shi shekara ta arba'in bayan hijira sa'ad ya rasu shekara ta hamsin da biyar bayan hijira kuma wannan shine abinda al'imamu zahabi ya rinjayar domin za mu ji yadda ya ce ƙauli na biyu suka ce shekara ta hamsin da shida kuma sun ƙara shekara ɗaya ke ƙauli na uku suka ce hamsin da bakwai shekara nawa ke na akan ta farko shekaru biyu wasu suka ce hamsin da takwas kun gani a ɗan tsakanin nan ke nan shi yasa idan kana so ka kubuta daga saɓanin ba ka son kai tarjihi ko ba ka da dalilin da za ka iya rinjayar da wani ƙaulin a cikin waɗannan hudun sai ka ce tuwufiya sa'adun bid'atan wa hamsina sana ba'da al-hijra sai ka ce sa'ad ya rasu ba shekara ta hamsin da wani abu bayan hijira kaga shi kenan ka fita daga sabani to amma al-imam az-zahabi malamin tarihi kuma muhakkiki a tarihi sai ya ce wal awwal huwa sahih ya ce amma magana farko ita ce ingantacciya shekara ta nawa kenan shekara ta hamsin da biyar bayan hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam akwai eh, kusan mutum ya kalla zai ga shine karshen al'ashara al'ashara al-mubashshiruna bil jannati huwa akhiruhum wafatan shine na karshe a rasuwa sabili na abubakar ya fara rasuwa ya fara rasuwa a shekara ta sha uku bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam sai sayyidina umar radiyallahu anhu ya rasu shekara ta 23 bayan hijira sai sayyidina usman shekara ta 35 sai sayyidina ali radiyallahu anhu shekara ta 40 kafin sa da talha da az-zubair bin al-awwam sun rasu a wajen kusan shekara ta 38 ko 37 domin an kashe su bayan jamal to haka dai shine ƙarshe a cikinsu wannan shine ƙarshen abin da za mu faɗi game da tira eh, ta sa'adu na abi waqas wanda shi aka kawo ƙara a cikin wannan hadisin mutanensa da yake wa gwamna da yake wa gwamnanci mutanen kufa wanda a hannunsa suka musulunta shi ya buɗe garinsu shi ya zana garin shi ya gina garin Shi ne su na farko amma aka samu su suka rubuto wasiƙa suka ce yana da sai ranar da ya ga dama yake fitowa yana toshe yana hana a gan shi sannan bayan haka yana da gida yana da kofa yana da gidansa akwai kofa biyu akwai kofa ta gaban gida akwai kofa ta bayan gida to kofar ta gaban gidan kasuwa sai ya sa aka toshe kofar gaban gidan wai shi ma ya laifi kuma ya faɗan musu ya ce ana masa hayaniya kuma ya ba kofar baya wai din laifinsa ne amma mafi girman abin da ya fi damun sa'ad rabbi allahu mu shi ne aka ce bai iya sallah ba shi ma sai na umar ya girmama wannan magana ya zai a ce sa'adu bai iya sallah ba saboda ka ya aika masa cewa ya zo madina daga kufa ya taho ya masa tambayoyi sayyiduna sa'ad ya ce wa sayyiduna umar wallahi ina musu sallah irin sallan manzo Allah sama nake musu ina musu sallar isha'i rak'o'i biyun farko ina tsawaita karatu shine arkudu ay aj'alu da kai. ina sanya su su zama eh, kamar ba a sauri a cikin su sannan raka'o'i biyu su kuma na ƙarshe su kuma ina sassautawa fa uhaffifu fihima ina sassautawa sai bayan ya gama sai sayyidina Umar yace za ka zannu bika ya aba ishaq yace ya kai baban ishaq dama zaton da muke maka kenan ba mu tuhuma ka baka iya sallah amma duk da haka sayyidina Umar domin ƙara kwakwafa bayani da kuma ƙura waɗannan da suka kawo ƙorafi sai ya kafa kwamiti ya ce su tashi daga madina su je kufa su saurari ra'ayin mutane a game da wannan korafin da aka kawo duk inda aka je sai sun yi kalma sai sun yi istirja'i sun ce wallahi ba su san wanda ya rubuta wannan wasiƙa ba sun zo sun gama za su tattara bayanai su fito sai suka zo wani masallaci da suka zo wani masallaci sai suka tarar da wani tsoho yi ce ya ce ai duk ba a faɗi gaskiya ba tun da dai an ce dan Allah a faɗi gaskiya to shi yana jin tsoron Allah zai faɗi gaskiya Shi ne sai ya ƙilla wasu ƙarairayi guda uku ya wasu aji sharri wanda mun ji su ai to yanzu za mu bi hadisin ɗaya bayan ɗaya mu ga fiƙihun da ke cikinsa fiƙihu na farko haƙƙun ra'iyyati fi shakwar wa'ati ila man yusrifu amrahu a musulunci talakawa suna da haƙƙi su kai koken shugabansu ga wanda suke ganin zai iya gyara lamarinsa misali 'yan jiha suna da damar da za su rubuta wasiƙa su kai ƙarar gwamnansu da shugaban ƙasa akwai wannan a musulunci 'yan ƙaramar hukuma suna da damar da za su rubuta wasiƙa su kai kokensu zuwa ga gwamna a game da shugaban karamar hukumar mun ga wannan sunnan a cikin wannan hadisi da aka kawo wasiƙa sai na umar bai ce ba su daidai ba ya amshi wasiƙa kuma ya karanta ta kuma ya ji korafinsu kuma har kwamiti ya kafa kafin ma ya kafa kwamiti sai da ya dakatar da ta'adu ya ce ya sauka daga kan kujerarsa aka ce ya zo ya baro garin da yake gwamnanci ya zo madina kuma ya taho فإن سعدا كان أميرا من عمر رضي الله عنه لأهل الكوفة domin sayidina sa'ad shine gwamnan sayidina umar ga mutanen kufa suka kawo korafi kuma sayidina umar ya saurari su, so daga a tsarin musulunci an yadda da talakawa ya kai korafin shugabansu ga wanda suke tsammanin yana sama da shi wanda yake sama da shi ba an ce su mai gore ba ba an ce su fitoci zanga-zanga ba wannan ba a ƙi da ahalin suna wani jama'a ba ce abin da ake yi shine a kai korafi inda ake tsammanin za a gyara shi yasa kaga shugaba na sama shi kuma idan ya zama ne ya zama mara ji da sai dai a haɗa shi da Allah domin wajen wa za ka kai shi hmm? shi ne gabaki ɗaya a sama haka sai dai a kai wa mai sai dai a kai wa ubangiji na sama subhanahu wa ta'ala a kai mata koki shi ne mai hikima yake cewa iza jaral amiru wa hajibahu wa qadil hukmi farrata fil qada'i fa wailun thumma wailun thumma wailun liqadi al-ardi samari. idan shugaba ga baki ɗaya ya zama azzalimi masu tsaranta waɗanda su ya kamata kai su masu ba shawara su ma suka zama azzalimai sannan alƙalinsa ma ya zama azzalimi to sai dai a tattara da baki ɗaya bana ya tabbata da masu hukunci a ƙasa a wajen mai hukunci a sama Allah subhanahu wa ta'ala ke fikihu na biyu iski ulati umuri li shakawar ra'iyyai wannan hadisin ya karantar da mu jagorori shugabanni ana son su riƙa saurara koken talakawansu ma'a sa'i fi ijad al-hulul la'imati laha al laha hmm? sannan kuma su iyakar bakin ƙoƙarinsu. idan talakawa suka kawo koke su gaya ya za su samar da warwara a game da waɗannan koke-koken nasu da suka kawo musulunci ke da wannan shi yasa a cikin ɓangarorin gwamnati da ake da su guda shida gwamnatotan musulunci manya-manyan ɓangarora akwai ɓangaren da ake ce mishi raddul mazali ɓangare ne na raddul mazali akwai alƙaza alƙalanci ɓangaren alƙalanci inda mutum zai kai koke tsakaninsa da ɗan uwansa ɗan ƙasa a musulunci akwai ɓangaren alƙaza'u inda ake kai koke na wane ya zalunci wane wane ya cuci wane to za a je ya fa'u shakwahu ila alƙabi sai ya kai ƙara wajen alƙali wuri na biyu shine alhisba ɓangaren hizba farastatal ne a musulunci farastatal mai mahimmanci hizba su kuma aikinsu shi ne da riƙa bi gari unguwa-unguwa kwararo-kwararo suna bibiya su ga me ake aikatawa mara kyau domin su hana menene ba a yi mai kyau su ce a yi to na uku shine almazalim inda mutum zai kai koce kila wani shugaba ya zalunce shi to can zai je kai kara shi ne bature ya zo yake da public complaint ɓangaren kai ƙararraki na abin da suka shafi zalunci musamman zalunci na waɗanda suke riƙe da mukamai kaga akwai wannan wa ana buƙatar wannan shi yasa malaman mu suka ce eh, shugabanci kala uku akwai sultanu adlin wa amana akwai sultanu jaurin wa siyasa akwai sultanu takhyi'in wa ima'a. akwai shugabanci na adalci da amana shi ake bukatar a samar kowa zai ji daɗi shugabanni su zama masu adalci kuma su zama masu rukun amana in Allah ya azurta al'umma da irin wannan shugabancin to komai na al'umma zai yi daɗi sai sultanu daurin wa siyasa akwai shugabanci na zalunci amma kuma da dabara ana zaluntar mutane amma ana nuna aiki makonsa ake kaga demokuraɗiyya ya fi kama da shi mulkin demokuraɗiyya ya fi kama da wannan kamar yadda malamanmu suka rubuta yi sultanu daurin wa siyasa to na ƙarshe shi ne sulfano takhlifin wa iba'a wannan zallar shugabancin zalunci kenan kama karya kama karya inda ɓalo-ɓalo za a nuna an fi ƙarfinku a take ku mai rauni a nuna bayi da amfani ya mutu kawai kun ga shugabannin da suke sauraron talakawansu su ji kotansu to su ne ashabu sulfani amanatin wa adali jagorori na amana da adalci waɗanda kullum ba sa bacci burinsu shine su ga al'umma sun zauna lafiya sun tsarewa al'umma tsaro shine babban abu sun tsarewa al'umma addininsu sun tsarewa al'umma dukiyoyinsu sun tsarewa al'umma dangantakarsu ba a yadda a ɗan wani a kai shi gidan wani ba sun tsarewa al'umma hankulansu sannan suna tsarewa al'umma mutuncinsu fikihu na uku أن عادة أكثر الرئية هي النظر إلى رعاتهم نظرة تهمة talakawa, تلكاوى abinda suke kallon shugabanni shine suna musu kallon tuhuma ne kun ga yanzu da adalcin sa'ad amma sai da aka samu wasu tsiraru wasu bara gurbi suka rubuto takarda zuwa ga amirul mu'min sarkin musulmi Umar radiyallahu anhu suka ce ai gashi sa'aduna kaza sa'aduna kaza mafi girman sharri suka ce bai iya sallah ba to haka haka ake cincin da sannan wa faqdani fiqa sannan da yawan talakawa ba su cika amincewa shugabanni ba tun can haka ake ba sabon abu ba ne babban malamin siyasar musulunci al'imam abubakar al-hazrami a cikin littafinsa al'ishara fi tadbirin imara ya rafi shekara ta 489 bayan hijira yana cin malaman karni na biyar wannan littafin nasa yana da kyau al-ishara fi tadbirin imara a ciki yake cewa wal ya'lam as Ya yace ya kamata duk shugaba ya sani annan nasa yarmuna al-wulata bi su ahadi kullun talakawa suna zargi suna jifar shugabanninsu ne da cewa mummunan mulki suke wa ƙillafin insa kuma suna tuhumar su da ƙarancin adalci fa'iza saba a an yi zila zalika an irbihi to idan shugaba ya sami iko ya kau da wannan tuhumar da talakawa suke masa kuma al'adar su ce ya tura wannan daga mutuncinsa wa rabin zara'ihi sannan kuma ya tsara ya kau da wannan daga mutuncin sa'o'insa to fal ya fa'ali ya aikata haka ta ya zai yi hmm? shi ne ya tashi iya tabbacin kokarinsa idan idan ana tsammanin goma ne to shi ya kai ashirin idan ana tsammanin a abin da aka bashi na shugabanci masu hankali idan ya goma za a ce an yayi to yi ƙoƙarin yin ashirin in ya gaza ya sha biya. to ta haka ne alal aƙalli zai tsare wa kansa mutuncinsa amma duk da haka kuma ba zai kubuta ba zai gama shugabancin nan dole wasu suna tuhumarsa suna ganin ba mutumin kirki ba ne shi shi ne wannan wannan kun ga magana ce mai tsada ku duba wani ya alami a sultanu annan nasa يغمون الولاة بسوء العهد وقلة الإنصاف بالتلكاوى الآدر في إتشي سنا جيفا شواغبا ننسو لممونا آري mummunan shugabanci da kuma ƙarancin adalci sau idan shugaba aka jarrabe ka ka zama shugaba to yi ƙoƙari duk yadda za ka yi ka ga alal aƙalla mutuncinka bai zube duka ba wannan kallon da talakawa suke maka in ji al'imamul hazrami ya ce ka yi ƙoƙarinka ko dai ka kau da shi duka ko kuma ka rage da suna da kallon da suke maka irin kallon mikiya ne daga can nesa Kuyi yi ƙoƙari ka dakushe wannan kallon in zan samu ne ka kashe musu idan su zama jemagu da rana ba za su ga wannan zaluncin ba kasancewa ba ka yi in kuma ba haka ba Allah aƙalla ka rage ka tattauta wannan kallon da suke maka ta hanyar mai ta hanyar tsoriya a bisa abin da ake bayan kai adalci to kai isa tsari da gaske bayan kayi adalci to kuma ka kyautata wannan na cikin abin da ke ragewa shugaba kallo mummuna da talakawa suke masa na zalunci wannan wa'azi ne da shugabanni Allah ganar da mu shi ne sai shi alhazram ya sake cewa waliyakun matsulubu sultani min alwilayati talatata ashiya idan aka nada ka shugabanci to ya zama burin ka ya zama uku ka zama ababen da kake so ka gama shugabanci da su zama uku ne na farko riba rabbi ya za a yi ubangijin ka yadda da kai ne abu na farko idan aka nada ka shugaba to yi kokari babban abin da za ka yi shine ya za a yi Allah ya yadda da kai ya za a yi Allah ya yadda da kai abu na farko ce shi kuma neman yadda Allah hanyoyi ne masu yawa na biyu riba sultanihin ladhi fawqahu idan akwai wani a samansa to yi kokarin ya za a yi na sama da shi ya bashi maki kuma ya za a yi na sama da shi ya bashi maki abu na uku wa riba ahlil fadli wal khair min ra'iyatihi sannan na uku shine yaddar mutane masu daraja masu mutunci mutanen alkhairi daga cikin talakawansa idan ya samu waɗannan ɓangarorin guda uku sun yadda da shi to ya gama to amma haɗa ukun nan shi ne abin da ya fi komai wahala Allah ya yadda da kai kuma mutane su yadda da kai kuma sannan wanda yake saman ka a shugabanci shi ma yadda da kai <laughs> haga yana da wahalar haɗawa amma Allah na haɗawa wasu yanzu sai na umar ɗinnan da ake magana kansa Allah haɗa masa waɗannan Allah haɗa masa waɗannan talakawansa sun yadda da shi amma waɗanda talaka ku je da alhazran ya ce riba ahalin fadli wal min amma za a samu alli'a za a samu akwai lalatattu shi yasa ai cikin lalatattun ne aka samu wanda ya zo ya shige sahu ya kashe sayyidina umar amma ahlul fadli fa sun yi da sayyidina umar masu daraja masu mutunci mutanen alkhairi shi yasa sayyidina umar yana kwance yana jinya kafin Allah ya karbi ransa ga hanjin shi a waje kuma hanjin shi a fashe in ya sha nono nono na zuba ta hanji ya kira abdullahi ɗan Abba ya ce abdullahi na yadda da kai ka shiga garin madina don allah ka jiyo mini wani ya faru aka mu wannan sakamakon ina jin tsoron kowane na zalinta sayyidina abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ma ya ta zagaye sai da ya zagaye garin madina duka ya dawo ya ce wallahi ya amiral mu'minin abshir ya ce ya sarkin musulmi bishara ta tabbata a gare ka ya ce wallahi babu wani kofar gida a wani layi ko a wata unguwa da na bi face jama'a suna nan kuka kawai suke ta yi kaga ya samu ne riba ahlil fadl wal khair min ra'iyati ya samu yadda su wannan shi ma fiqhu ne kuma mun gan shi a cikin sirar sayyidina umar a yadda ya mu'amala da sa'adu fikihu na hudu na wannan hadisin anna ahlal kufati unasun mash'umu mutanen kufa mutane ne masu shi'umci mutanen banza ne da aka kafa garin ba su da kirki tunda aka kafa garin mutumin da shi ya musu a hannun shi kuka musulunta ku ji falala ta farko ba garinku ya gina garin ya zana garin ya gine-gine ya dawo da kuwan nan garin shi ne shugabanku shi ne malamunku shi ne mai karantar da ku shi ne mai jan ku talla amma ku masa wannan abu ku kai ƙarar ƙorafi na zalunci na ƙarya tuhumar da ba ta da magoya baya ba gaskiya ba ce suka aika wa sayyidina umar to haka suke فعاملوا هذا السيد العظيم الشأن هذه المعاملة السيئة sai suka yi mu'amala da wannan jaguwa mutumin kirki sa'ad sahabin manzo Allah sallama annabi kuma ya rasu yana mai yadda da shi suka masa wannan mummunan mu'amala kuma wastamarru ala zalika ma'aulaci umurihim hatta sallallahu ta'ala alaihim al-hajjaja ibn yusuf al-thaqafi haka suka yi taiwa shugabanni duk gwamnan da aka tura masa sai sun mai tawaye sai sun ci mutuncin shi ko su kashe shi kaga da Allah yake cewa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtuluna ake cewa game da yahudawa to mutanen kufa sun yi kama da haka fariqan kazzabu wa fariqan yaqtuluna su kashe na kashewa su ci mutuncin wanda za su ci mutunci haka suka yi tai Allah ya bar har sai da Allah maɗaukacin sarki ya kawo musu al-hajjaj wanda ya rasu shekara ta 95 bayan hijira aka zo aka kawo musu shi ya zama gwamna ya zama gwamnan ya zama gwamnan a shekara ta 75 bayan hijira shekara ta 75 bayan hijira ya zama al-imam ibn kathir a cikin albida ya wan haya yana cewa wa jumlat ya ce a takaici faqad kana al-hajjaj ala ahlin iraq Allah ya ɗauki al ya sanya shi zama azaba wacce ta dace da mutanen iraki ana nufin kufa bima salafa lahum min adh-dhunubi wal khuruj ala al-a'immati sakamakon abin da ya gabata a gare su ne yadda suke tawaye ga shugabanni da kuma zunuban da suka rika aikatawa wa khizlanihim lahum da yadda suke cin mutunci suke tozarta shugabannin su wa isyanihim da saba musu wa mukhalafatihim da sabani da su wa littiyati alaihim da shiga gaban su shine sai Allah madaukakin sarki ya kawo musu al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi shi yasa lokacin da ya shiga garin Kufa akan abin hawansa bayan sarki abdulmalik ibn marwan ya naɗa shi ya zama shi ne gwamnansa ya ce ka je kufa ina son ka gyara musu zama ce mutanen banza ne ina son kai ne zaka iya gyara musu ina so ka koya musu darasi da ya tafi shi kadai sai ya samu nisa sai ya samu amawali ya naɗa fuskarsa da shi ya shiga ninja ya bar kawai idanuwansa ake gani guda biyu shi ce nan ya shigo gari yana shiga aka yi sa'a kuma dama sun kori gwamnansu ba su da gwamna kuma ranar juma'a kawai yana zuwa sai ya ɗace min fuskar sha'arita suna ta kallo waye wannan gare dai takobinsa a hannu wanda ya isa ya matsu sau da ka yana hawa yi eh, wata irin hudu ba eh, hudu ba jahannaniya, hudu ba nariya ya fesa musu wuta da bakinsa eh, a ciki ce da ya fara cewa a nabnul jala wa tsalla'u sanaya mata a ba'ul imamata ta'arifu ya ce ni a nabnul jala ce ni ɗa ne bayyananni wa sanaya sannan duk inda na shiga kowa ya sani amma ba ku sani ba yanzu mata a ba'ul imamata ta arifu ne sai na cire amawayi na za ku gane kowaye ne shi ne da ya zo ya hau ya ce ya ahlal iraq ya ahlal shiqaq wan nifaq ومساوئ الأخلاق والله إن كان أمركم ليهمني قبل أن آتي إليكم ولقد كنت أدعو الله أن يبتليكم بي ولقد سقط مني البارحة الصوت الذي أعذبكم به فاتخذت هذا مكانه وأشار إلى سيفي yace ya ku mutanen Iraq ya ku masu saba shugabanci masu rashin ladabi da ƙin biyayya ya ku masu munafurci ya ku masu mummunanan ɗabi'u wallahi na dama al'amarinku ya dame ni kuma na daɗe ina addu'a a sallah a sujada Allah ya haɗa ku da ni in zama muku balagi to ina tahowa da bulala na rike sai bulala ta faɗa hanya sai na ga kawai a makin bulala bari in ɗau sai ya zara takobin sai ya ce to yi ke sai ya ce sahun farko ka wanda ya tashi nan take yanka sahun farko duka yanka su duka sahun farko yanka su to haka yi ta gana musu azaba kun ga shi ne wannan so da haka mutanen da suka yi wasu adu wannan shi ne Allah ya musu wannan sakamako akwai darasi da yawa a cikin wannan eh, Allah shi kyauta Allah ganar da mu kun ce lokaci ya ko to sai mu tsaya akwai darussa da yawa ko ɗaya cikin goma ba mai ba na wannan hadisa. in Allah kai mu karatu na gaba da izinin Allah za mu ci gaba Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah subhanahu wa ta'ala ya albarka a cikin rayuwarmu sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh